نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفرغ قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم من بيرجع تبديل الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ne dace da ɗaya ga watan oktoba watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu tsora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayar bukari cikin wanda musallaci mai albarka na usman bin affan farganin kai idan yawa za su iya cinawa a mutattauna akan isar annabi musa da khidr alaihi salatu wassalam wanda mun kai karshen ta satin da ya wuce cikin tafsir surruka wanda yau za mu tsora kan faɗin allah ta'ala kul nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أكشن سورة مالك باب قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن منصور قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا هم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين Allah ya shafi shin kuna so in ba ku labari dangane da mutanen da suka yi aiki suka yasa hal nukhbirukum bil aksarina mu ba ku labari da hasararrun mutane in an ce al aksarina daga al hasara mutanen da suka yi hasara mutanen da suka tafi mutanen da suke ba daidai ba shi ne sai fassara mana ya ce allabi na zalla sa'ihun su ne wanda suka yi aiki aiki mara kyau zalla sa'ihun amilu a amalin bafina sun yi aiki amma aikin mara kyau ala shari'a mashru'a ba a kan shari'a ba suna tsammanin sun yi daidai wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a suna tsammanin cewa aikin da suka yi daidai ne yi a ayya taqiduna annahum ala hudan suna tsammanin suna kan shirya. Babban dalla sa'ihum sai aikin su ya lalace suka bata wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a abinda aya take nufi shine akwai wasu mutane hasararrun mutane sun yi aiki ba wai ba su aiki ba zai iya yiwa ga wayi gani ta yi aikin amma kuma aikin banza akwai masu aiki da yawa a duniya amma shin wannan aikin aiki ne yardajji aiki ne amintacci aiki ne da Allah yake so sun yi aikin amma Allah ba ya karɓar aikin ko Allah bai karɓa aikin ba ko Allah bai yarda da aikin ba ko Allah bai aminta da aikin ba duk wanda ya amina amalan ala ghairi shari'atin mashru'a faqad dhalla sa'yuhu ya yi aiki ba a kan shari'a ba to ya yi aikin banza Allah karba mu da aikin banza kisa mutane ku yi ƙoƙari idan za ku yi aiki ku yi aiki wanda ya dace da shari'ar Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu to shine ya kawo mana hadisi su ai waɗannan waɗannan su ai waɗannan mutane na farko ne ya yi amfani da al-qur'an alladhina al-aksarina ahmala al-aksarina wannan isti'ara ce daga al-khusran al-aksarina isti'ara ne daga al-khusran abinda ake nufin shine wato lalacewar aiki aikin da idan an yi shi babu lada an yi amfani da zalla don a nuna sun yi aikin amma akan bata ne kenan mutum yana iya aiki amma akan bata hal nunabbi'ukum daidai ke da hal unabbi'ukum nunabbi'ukum da nun unabbi'ukum da kuma hamza in ba ku labarin abin da zai fada gare su na azaba ran tashar kiyama to ya kawo hadisin muhammad ibn bashar um, shi ne bunda sai Muhammadu ibn jafar shi ne al'udari albasari shi kuma ana ce da shi gundar Muhammadu ibn bashar gundar shi kuma Muhammadu ibn jafar gundar wancan gundar wannan kuma gundar sai shuba shi ne ibn hajjaj al'ataki daga Amma, shi ne ibn abdullahi al-muradi shi wannan amur Ibn abdullahi al-muradi makafo ne mutumin kuba ba malami ne na hadisi daga mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas mus'ab dan gidan sa'ad dan gidan abu ah, eh, sa'ad ibn abi waqqas jikan sa'ad ibn abi waqqas kenan ibn abi waqas ibn sa'd ibn abi waqas dan gidan sa'd ibn abi waqas ne um yace na tambayi babana sa'd ibn abi waqas sahabi annabi ne sananne mashhuri mai matsayi dangane na fadin Allah kul hal nunabbi'ukum bil asfarina amala yace humul haruriyya su ne waɗannan mutane haruriyya haruriya wasu mutane ne masu tsananin addini haruriya wasu mutane ne masu tsananin addini wanda suke daga garin harura wani gari ne a kusa da kufa kamar da wasu malamai suka faɗa wani gari ne a kusa da kufa ta iraki su sanannu ne mutane ne wato masu tsananin lokacin da kawai suka fito wa Ali bin Abi Talib da su aka fafata Mus'ab ya tambaye babansa shin waɗannan su ne al'asari na amana saboda mutane ne a sararru 'yan biji'a wanda ke ba kan daidai ba su sai ce a waɗannan a wannan ayar ana nufin yahudu ne da nasara sa'ad bin abi waqqas yace la yahudu wani nasara a riwayar imam al-hakim yace la ulaika ashabus sawala wadannan su ne masu cuci cuci a su yi ta bautar wani Allah a cuci suna kiran Yesu almasihu a cuci da kuma a ruhban waɗanda suka tsare kawukan su kuma suna cewa Allah mutu akan jahilin shi su ne al'asari na amara da kuma ya yahudawa ya ce an mada yahudu fakar da mu muhammadan su me sa yahudawa suka zama hasararru to su sun karyata muhammadu ne duk bayan hudu bai yadda da na muhammadu ba su a wajen su hannun muhammadu ƙarya ne la ilaha illallah Allah ce ne wannan yahudi dai da ake magana a kansu su a wajensu manzan Allah ƙarya ne su a wajensu manzan Allah ba su yarda da shi ba to kaga akwai damuwa yi ya za mu yadda da waɗannan ya za mu rigita da waɗannan amma kun ga yanzu duk sha'aninmu gaba ɗaya na duniya duk wurinsu ake tafiya in gwamnati ce ba a isa a yi wata gwamnati ba sai da yadda ya guda ba. don wani taro ne sai dai a tattara a tafi can wajensu su faɗa abin da za su faɗa su ta kashe musulmi a ƙasashensu da garuruwarsu sannan kuma su ne za su ba da doka a duniya a duk kuma tsarinsu shi ne tsari yau musulmi abin da suke tuciya da shi suke alfahari da shi wasu daga cikinsu mutum ya ga yawa gari yana bin tsarin yahudawa wannan shi ne birgewa a wajensa amma kuma kaji an ce amma yahudu hum allazina kazzabu muhammadan sun kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Musa ma da suke tutiyar nasu ne shi ɗin ma sun ci mutuncinsa sun bata shi addinin nasu ba na daidai ba ne ya sha fama a nan musa yana daga cikin annaban da suka kuma shan wahala ya wahala ba kaɗan ba a nan musa da yahudawa sun masa sharri sun masa ƙage sun ƙure shi ma'ana sun yi masa tambayoyi na ƙure in kai da gaske kake yi kai annabi ne arina ba ka nuna mana allah a fili mana ka duba Allah da ake ta wa'azi a bishi a bishi yahudu suka ce nan musa ka fito da shi mu gan shi iru da ku in har da gaske kake kai Allah su suke bauta ayin Allah da idan ko baka nuna mana ba mu yadda ba to shi kuma Allah ba a ganin sa haka ya ga dama ko wani ya yi sai tilasta ya ce sai an gan shi wane mutum la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir suke shari suka ce kayan da yake sawa yana rufe jikinsa ai ciwon kama ne da shi yana da kumburi ne a ‘ya'yan marinarsa shi annan wasa in ji hutu da aka daular yana sa kayan a rufe jikinsa ka san tsiranci idan inda ka samu tsoriki ka samu ba yahudi to ka gama magana tsoriki ne da rashin saka sutura da rashin saka kaya to yahudawa su ne a kan tsirara suke nan to duk wanda ka ga yana sha'awar tsoriki ko namiji ko mace to yahudawa ke koyi ka gani ke tabin hana mu suna ta sa mana sha'awar saka kayan da ka ga mutum ya sa kaya kamar bai sa kaya a jikin shi ba in matanmu ne sha'awarsu shi ne suna tsarinci ana sa hijabi sun hana sa hijabin ana sa niƙabi sun hana sa niƙabin don kwalima ana ta cirewa haka za su jan su kansu tsirara matansu to wai wannan shi ne abin da yau matanmu suke sha'awa mace musulma su tana sha'awar ta cire gashinta ba za ta iya fitarwa gaba ɗaya ba saboda yanayin da suke ciki al'ummar ba za ta ji daɗin da su amma sai ta bayyana shi in za su ɗauki hoto su bar rabin gashi in za su je unguwa su da gashi ƙoƙari ne na yaya za a yi a biyayya ga yahudu da nasara to shine Allah ya nuna musu mun karanta hadisin da kuma anan cikin sahih bukhari wata rana da Musa ya shiga kogi yana wanka ya je yayi ruwa a kogi ya ajiye suturarsa akan wani dutse da sandansa inda yana yawon sanda sai dutsen kawai sai sama da ya luluka ya fito zai saka kayan sai ga dutsen ya ruga da gudu da kayan sai ana musa ya bi wannan dutsen da sandan sai na sauzi ya hajar sauzi ya hajar ah, kayana ya dutse kayana ya dutse lokacin da ya bi shi da gudu din nan zai ɗauki kayan sai sukarta jikin saboda su annaba suna rufe su suna lullube jikinsu duk mutum mai mutunci yana jikin jikinsa yana sha'awar ya jikin jikinsa mara mutunci shine yake sha'awar ya bayyana sa da aka lokacin da ya ruga da gudun yana tafiya su kuma yahuda duk sun kewaye bakin kogin nan sai su gaga tsaraikin a nan shi ya ji zafi sun ga sa amma kuma allah ya wanke shi daga zargin da da suke masa cewa yana da wani ciwo ne kenan sun gane cewa yana sassafta jikinsa ne saboda addini saboda shari'a saboda ibada ne da aka jama'a sutura ɗabi'a ce ta musulmi rufe jiki rufe tsiraici ɗabi'a ce ta musulmi kaga ko annabi adam a cikin aljanna lokacin da ya ci wannan bishiya da shedan ya ziga shi ya taba wannan bishiyar ai kaga maza maza ya ɗauki ganye yana rufe suturarsa amma wallahi ma na yau yahudawa a duniya akwai wata ƙasa da na gani ana nuna wani wani wuri taro ne ake malam duk wanda zai shiga gurin malam tsirara ke shiga gidan ba wando ba ba komai haka zai shiga wani guri kuma hotel ne abinci ake ci kawai da maza da mata tsirara ke shiga wai rasar kunya tsagerancin har ya kai aiwata wa Allah wani to a hankali a hankali a hankali ana tafiya da yanzu suna ta biyo da mu a wajen bukukuwan mu da auren mu za ga yarinya budurwa an yi aure an yi taro wannan biki da fati dama duk daga wajen sai tago ba da al'adar mu bane mu abin da aka bamu a musulunci walima a ci abinci a yi addu'a a roƙi Allah a sa albarka a ciyar da wanda suke buƙata. mu walima muka sani amma su fati suka kawo da haka daga wannan faci sai yarinya ta zo ce tsirara ta kwaɗa kayanta saboda tsiraicin macen aka fito shi mijin in an zo biki sai ka gan shi da babban riga da aiki da hula ya zo amma matar ta da za a je fashi ita kuma tsara. da siket da breziya ta yaji kamar takarda da tsiraicinta komai fatar jikinta a gaban uwarta don an gayyato uwarta a gaban ubanta don an gayyato ubanta a tara a gaban sirikinta uban mijinta shi ma ya zo a gaban sirikarta uwar mijinta don ita ma ta zo don yanzu haka ake in ana taro an je idan san tara ma haka ake da ita ga kujerar uwar miji da uwar miji ga kujerar uwar amarya da uwar amarya ga kuma na abokan tsageranci da rashin kunya wallahi musulmi idan muku gyara wannan ba kun ta zama cikin kaskanci da tuzarta ya kamata mu ma mu yi wani abin da za a yi koyi da mu, ba mu koyi da ɗabi'un arna ba mu koyi da ɗabi'un kafirai ba Allah gyara mana halin mu so annabi Musa ya sha wahala akan waɗannan mutane yahudu kenan muke magana a kansu duk inda kaga dan adam ya halaka to yahuda su halaka da shi amma yahudu fa kazzabu muhammadan saboda su yahudawa dama kawai kokari suke su rugurguje addini annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول النصارى واما النصارى فكفروا su kuma nasara kirista su kuma kafircewa suke suka kafirce da addini na mamun yanzu duk dan kirista bai da musulunci ba Ƙyamar musulunci yake amma mu mu ne muke ta neman yadda su muna ta matsale musu muna ta ma wa addinin mu ya zai dan shiga ya dace su kuma suna gudun su kuma suna kyamar mu su kuma sun kafirce wa annabi alaihi salatu wassalam fa kafaru bil jannati suka kafirce da aljanna ba su yarda da aljanna ba wai wani aljanna wani za mutane shiga aljanna ba su yarda ba duk kirista da ta sani ya za mu fike mu da arna saboda sun karyata ƙur'ani sun karyata aljanna yanzu duk aljanna da ba kuna sallah don samu aljanna ba ba kuna sadaka don ku samu aljanna ba ba kuna taimakon mutane su samu aljanna ba ba kuna ibada ba kuna musulunci su samu aljanna ba to su ba su yi da aljanna gashi nan wa amma nasara kafaru bil jannati wa qalu la ta'ama fiha wa la sharaba suka ce ƙarya na banza ne kullum ba wani abinci a aljanna ba wani abin sha aljanna duk abin da Allah ya bayani na cikin aljanna ba الجنة yadda ba? أكلها لعل يكي فلا ولا بسير دبا طعام أهل الجنة لمن ذا ba فلا yadda ba. الجنة بسير دبا شراب أهل الجنة لمن ذا الله فلا أبين Kirista ba كرسة yadda ba. duk wani tsari da yadda cewa aljanna akwai wani jin daɗi na ci da sha ba wannan aljanna ta fita musulmi ne ba su yadda ba wal haruriya alladina yanquduna ahd min ba da annabi shi alharuriya su ne waɗanda a suka ƙaryata yawan suke warware alƙawarin Allah bayan Allah ya yi shi su kuma duk alƙawari da Allah faɗa ce sun saba shi to kaga kowa an bashi rabarsa ga yahudu ga sunan ga nasara ga sunan ga haruriya ga sunan to babbar matsalar musulmi yau a duniya ya gudu nasara ana ta sira'i eh, ana ta bugawa a ji a dawo a ji a dawo suna neman sai sun danne musulunci musulmi kuma masu kokari suna nan suna ta daga musulunci masu rauni kuma suna nan suna neman ya za a lallaba da ya tafi kawai saboda ba addinin bane a gaban su yan a lallaba Allah kare mu da kin addini da kyamar addini da neman yardar wani dan adam mu yi nemi yardar wani dan adam mu watsa da yadda Allah Allah ka raba mu da wanda Allah ka sa yarda ka ita ce gaba a komai wa kana sa'ad sa'ad ibn abi waqas wannan sahabi samihim al-fasiqin yana ambatan waɗannan mutane al-fasiqin al-haruriya wasu malamai suka ce yana ce da su al-khasirin shine zancen da yake inganci قل هل ننبئكم بالأخسرين معنى الخاسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تمنيني حسارة sun zama al'asari ne liyanan ta'abbadu ala ghairi shari'a ko ala ghairi asli fabtada'u fa qatilu al'amala wal a'mar suka yi bautar Allah ba kan shari'a ba suka yi bid'a yi asarar kwanakin shekarun suka yi asarar ayyukansu sun yi shirka da Allah sun yi a cikin addininsu wasu malamai suka ce ana nufin munafukai su ma suna ciki waɗanda suke hasara ayyukansu saboda su kuma munafukai abin da yake a fili ba shi ne ke cikin zuciya ba shi sharrin munafuki zai zo ya buɗe maka baki ya ya ya ya wannan dalilin da yake maka to cikin wuta ce ta kai kama shi matsalar munafiki ke shi munafiki baya zuwa ba da fuskar da ita ce da duk wanda yake munafiki to kawai fa kuna mu'amala ne da shi ba a dubu shi munafiki ya sai ko munafika ko munafiki za ku ci tafiya da shi wallahi za ka dauka na kare kuna tare sam wallahi ba a ba shi ta ka roƙi Allah Allah ya raba ka da sharrin munafiki idza na almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya ya'lamu innaka la rasulullah wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakazibuna qur'ani ce magarita ne munafiki magariti ne zai zo maka da wannan fuskar amma a ciki ba ita bace a tattare da shi in ka kuskura ka saki jiki da shi to zai afka ka cikin rani. Allah ce babu qawlihi ta'ala ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa liqa'ihi fa hadat a'maluhum ai wadancan al-aktharina da muke magana wadannan hasararru sune ne wanda suka kafirce da ubangijin su da haduwa da ubangiji kafaru bi rabbi ayat rabbi suka kafirce wa ayoyin ubangiji wa liqa'ihi kuma suka kafirce wa gamuwa da Allah ranar tashin alkiyama kafaru bi ayati rabbihim sun kafarce qur'ani yahudu da nasara ba su yadda da qur'ani ku dai musulmi ku kuka yadda da shi kuke ta haddacewa musulmi ku karanta ku haddace ku bauta Allah amma duk bai mu da baya san qur'ani kona shi ya ga shi ta taka shi kike bar sare ma ka dan kirista bai yadda da littafin mu ba amma mu yanzu ana ta kokarin fasa sai mun yadda da la yu'minuna bil qur'an wa la ya'taqiduna annahu min indillah ba su imani da qur'ani ba kuma ba sa jin cewa shi qur'ani daga Allah ne ba su yadda ba ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim ay kafaru bil qur'an wa liqa'ihi sun kafirce alqur'ani fasara daya ko kuma sun kafar wa injila fassara ta biyu ko kuma sun kafar wa mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fassara ta uku wani liqa'ihi sun kafar wa tayar da mutane daga kabari ko kuma sun kafar wa ganin Allah ranar tashin kiyama ko kuma sun kafirce wa sakamakon Allah ranar tashin alkiyama malamai suka ce kazzaba da yahudu bil qur'an wal injil su yahuda sun karyata alqur'ani sun karyata injila yahudu sun karyata qur'ani sun karyata injila injila littafin nasara littafin da nasara ke jin cewa nasu ne abun mamaki yahudawa ba su yarda da shi ba sun karyata shi amma ka duba munafurcin duniya yau ana kokarin a haɗa kai ko an haɗa kai tsakanin yahudu da nasara amma ba ta dace ba addinin kowa daban amma tun da duk kafirci ne sun yadda su haɗa kai don su yaƙi musulunci da musulmai amma yadda rabon zancen yake annan yahuda kafaru bil qur'ani wal injil wa bil injil sun kafircewa alqur'ani su yahudawa sun kafircewa injila su kuma nasara kafaru bil qur'an sun kafircewa alqur'ani qurayshawa kuma su kuma suka cewa gamuwa da Allah da ran tashin kiyama suka ce babu kafiran shawa. ka san akwai kafirai waɗanda su ba Yahudawa ne kuma su ba Kirista ne. ina son ku wani kufar ni shi ne. kuma yanzu din ma akwai ka ga mutum ƙarni ba baya yahudanci baya zuwa coci kurin kafin da armeni shi bai yadda da musulunci ba ji daya bai yadda da yahudanci ba ji biyu bai yadda da kiristanci ba ji uku shi waye ne kurin shi kafin mu a wajen mu arne wanda baya da musulmi ba ko da ke su da yahudu da nasara ba ka so a ce musu arna musamman kirista ba ka so a ce musu arna sai su faɗa a ce musu Allah su a wajensu za a ce wai su masu addini to ai ba ku da wani addini a wajen Allah karɓaɓɓe tun da gurɓataccen addini suke to amma su a wajensu arne wanda baya musulunci baya yahudanci baya kiristanci amma mu duk a wajen musulunsu ne kafirai lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikeen ummatan a kasashen mu innal ladina kafaru bi ayati la sawfa nuslihim nara duk sun kare ta ayat Allah to humul kufar su kafirai ne to akwai kafirai cikin ƙurayshawa su ba su yadda da ta da alƙiyama ba su yadda ma wai za a tashi mutum wai a kabari ba su yadda ba kawai kawai rayuwa rayuwa ce kawai Allah kare mu to wannan ne fa habita amalu da haka ayyukan suka lalace bi kufrihim wa bi tasdibihim kenan saboda sun zama kafirai sun karyata Allah ba su da lada kwata-kwata kenan wannan aya ta nuna mana ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'malu sun kafirce ubangijin su sun kafirce gama da Allah aikin sai lalace qala hadathana muhammad ibn abdullah قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناه بعوضه قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله hadisin abdullahi muhammad bin abdullah shine muhammad ibn yahya ibn abdullah az-zuhri kin malamin imam bukhari imam az-zuhri muhammad bin abdullah ay muhammad ibn yahya ibn abdullah az-zuhri an ce shi muhammad bin abdullah ya fi shahara ne wato a danganta shi da sunan kakansa akwai mutanen da san shahara a danganta su sunan kakansu ah, sunansa muhammad ibn yahya ibn abdullah az-zuhri malamin imam bukhari asalin sunan to amma ya fi shahara da muhammad ibn abdullah az-zuhri kamar sunana abdullahi ibn usman ibn umar to kawai sai a rika ce min abdullahi ibn umar ina usman din an share manzo Allah ya ce ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ha ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ana ibn abdul muttalib ai shi baban sa abdullahi ne asalin shine ana Ibnu abdullah Ibnu abdul muttalib to ya halatta mutum ya danganta kansa da sunan kakansa an gane kun san asali haramun ne mutum ya danganta kansa da sunan wani ba uban ba ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum manzo ce man duniya man duniya ila ghairi abi duk wanda yana sane aka kira shi bada sunan babansa ba aka yi ka sunan wani ake kiransa da shi bal yatabawwa maq'adahu min an-nar ya nemi wurin zaman sa cikin jannawa ina wanda ake kiransa sunan da ba da sunan iyayensu ba haka kullum to amma wannan wannan hukuncin banda sunan kaka ya halatta mutum a kira shi da sunan kakansa a tsallake babansa don su shi ya aiki baban shi amma sunan yayansa wani tajiri sunan wani babbansa saboda yana da wani matsayi sunan wani wani a ba a kiran mutum ba da sunan uban shi ina mata da suke yin aure suna sa ana kiransa da sunan mazajen haram haram haramun ne mace ta sa a rinke kiranta da sunan mijinta ina ubanki haka kullum da yin aure cikin da sunan uba ana canza miji amma ba a canza uba yanzu in mace ta je aka yi mata fasto za ta taba aikin hajji ko za ta yi tafiya aka je aka sa da sunan mijinta to ranar da mijin ya mutu ta canza wani miji a zai ranar da auren ta ya mutu ta koma gidan ubanta a lokacin kuma da sunan wasa da kiranta mijin da ya kore ki ya ci mutuncin ki ya ce fitar da wani kuri rashin ilimi ne yahudanci ne da rashin wayewa mace ta rinka kiran kanta da sunan mijinta wai wata tana rikici da mijinta wai an zo a asibiti an zo ana tambaya ne sunan ki ta ce tafa da sunan ubanta sai ce a ya ce damun ba ba ne kike biyarin ba kawai ba za a iya tashi ya yi ne wararka ne ya yi shi ne wannan da ka kwarar da kiran sunan ku sunan iyayen ku amma in ka gane wannan babu laifi kun gane wani fa'idar ku to shi ne muhammad ibn yahya ibn abdullahi al-zuhri nisbatu ne ila jaddi قال حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن ابي مريم Um, shehin Buhari, amma a nan ya yi riwaya da gare shi bilwa sifa in ga ai ba darakti ne ba kenan muhammad ibn abdullahi shi ya ba shi hadisin daga wannan malamin kenan a nan gurin ya yi riwaya da gare shi bilwa sifa akhbarani al-mujira ibn abdurrahman ne al-buzani eh mujira ibn abdurrahman al-buzani قال حدثني ابو الزناد شين عبد الله بن ذكوان abu jina abdullahi ibnu zakman an al-arash shin abdurrahman ibnu hurmus abdurrahman ibnu hurmus daga abi hurayra arsala sallallahu alaihi wasallam qala innahu la'ati abadul azim annabi shirana tashin kiyama ba ko da mutum babba ne sau ko ne matsayi za a buɗe mutum kaya guda zabgege shirgege al'azimu as-samimu mai kiba shine as-samin kiba ya ja kaya a a wata riwayar ta Abu Hurairah at-tawilul azimul akwalu ash-sharub mai tsawo mai kiba ranar kiyama Allah zai ce ku sai a ɗauke shi a ɗora shi gashi ba kaya guda wallahi idan aka ɗora shi a cikin lila ya zai wa inda Allah min shana ba ba in aka ɗora shi wallahi bai kai fuffuken tsoro nauyi ba iska ce kul ta san mai ya kare rayuwarsa bai aikata aiki mai kyau ba ga kiba ya samu ga matsayin ya samu cikin mutane ga ɗaukaka ga girma amma za a zo a auna shi ba zai ga auna komai ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko Abu Hurairah ya ce kun ga namu karanta fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna abinda aya take nufi fala yau lahu yawmal qiyamati wazna ba su da wani matsayi ba su da wani nauyi a cikin ranar tashin kiyama la naba lahum mizan tuzan a amalu ba su da wani sikeli za a wani aiki su ba su da komai saboda shi mizani sikeli a kiyama ana tsora shi ne ga mutumin da ya aikata aiki mai kyau ya aikata mummuna ya yi mai kyau ya mummuna shi wannan gashi nan kurin a cikin kafin kafirci yana da sabon Allah kuma nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan Wani me ake nufi ai la nuqimu li amalihim ko lanu kimu ne a li a'malihim waznan li aqaratiha aikin su bai da wani sikeli bai da wani ma'auni kamar shi wani baka da wani ma'auni aiki Aikai baka da komai aikai baka da mutunci baka da wani nauyi a idona baka da wata kima fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan Allahu akbar abin da aya take nufi fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna duk mutumin da ya rayu bai bauta wa Allah ba kibarsa sarautarsa mulkinsa ɗaukakarsa isarsa a kiyama bai da wani abu na biyu akwai mutanen da idan an zo suna da farjini a ido amma a wajen Allah ba su da komai wasu malamai suka ce wannan yana nuna ranar tashin kiyama ashe mutane ake aunawa a cikin ba ayyukansu ba ma'ana kamar an yi kondensin aikinka a cikinka in ka zo ɗin kai ne za a ɗora ka a idan kai mai aiki mai alheri ne sai a ga yayi nauyi idan kuma baka da aiki alheri gashi tsato ne kai amma scaling ba yana nuna nauyin jiki ba ne yana nuna nauyin aiki ne Allah mana afuwa a wannan ayar akwai maganganu na malamai kamar haka na farko dai suna tsoratar da mu kada mutum ya kuskure ya je wurin Allah ran tashi kiyama bai da aikin lada kar mutum ya kuskura ya mutu Allah ya tashi shi bai da wani aiki da lada don haka mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya aikata aikin alkhairi da zai ɗan matsare masa yawon kiyamata sallah ne sadaka ne karatun ƙur'ani ne kusantar ubangiji ne yayya ga iyaye ayyuka alkhairi masu tarin yawa wanda ba za su yi ba wanda mutum zai ji yau in na faɗi na mutum insha Allah ana da ɗan abin da zan makale maka amma mutum wayi gari bai da komai sallah ma a dole kake yin ta ana zuwa masallaci ne kawai gara da an ba ina gara ce ba ta zuwa duk wanda yake zuwa masallaci dan kar a ce baya zuwa to ba dan Allah yake bike ne yana yi don me don mutane bai lada a ah, sannan malamai suka ce akwai suke sikeli kenan ran shi kiyama ya kama talwar ne Allah ce ya haƙiƙa lalle akwai dai. Allah ce wa nazaru al-mawazin al-qist mai yawm al-qiyamah lamu na sun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا أطول السكيلي لا أتكاوى سكيلي سكيلي سكيلي كما يدك زي ايربورت za ka yi tafiya za ga skeli skeli skeli duk da mutane a kai kowa ya zo aure kayan ta kafin kiyama ba ba a tsallaka sai an zo an an ayyukan mutane sannan kuma aya tana nuna akwai wanda ayyukan suna lalacewa wato gashi an yi aikin amma aikin ya lalace malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa annal kufara la yasabuna ce a shi wannan yana nuna cewa kafari ma ba za a yi su ba kamar ya ba za musu ba kawai da aka wuta za a tura su me dalili suka ce لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات وقال عندنا في كم هذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا تنالون كافر ما بضائع ما يسالي me yasa ba wai ba za a yi misali an kyale shi bane ba a kawai da an kawai da kazu suka ce saboda wanda ake yi wa wanda yake da kyakkyawan aiki da kuma mummuna ne shi ne za a kwatanta a ga tsakanin kyakkyawan aikinsa da mummunansa wanne ne ya fi yawa to shi kafiri bai yi ma imanin ba da Allah ba ko bai yi da addinin Allah ba da haka ya mutu ma bai da malaka to dan me za mu tsani ya tafi wuta kawai suka ce li annal hisaba innama yuhas yana wa innama yuhasabu man lahu sayi'atun hasanat والكافر له ليس له في الآخرة حسنات وتوبا ما إذا نعيش يعيش لا أو لا يعيش كافر وأن دليل لنا وسمع لما يكان الله من أقوى بسم الله الرحمن الرحيم سورة من كافا آية يا عيسى قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر الله يقوله وهم وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في دلال مبين يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره قوله لأرجمن لأش آه، آه، لأشتمن ورئي منظرا قال أبو وائل آه، علمت مريم أن التقي ذو نهية حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال ابن قيينة توزن آه، آه، تؤذهم أزا تكين آية الله يتفعل تؤذهم أزا أبن الله يتفعل توزعيهم إلى المعاصي إزعاجا وقال مجاهد إدا جوزا وقال ابن عباس ولد عطاشا أثاثا مالا إدا قولا عظيما ركزا صوتا وقال غيره غيا خسرانا بكيا جماعة باكين سليا سليا يصلي نجيا النادي واحد مجلسا مالك كافايا عين صاد تبو مشاكرة wannan sura ce makkiya yar makka ce suratu maryam banda ayan sujjada a cikin ita wannan majaliya ce suratul maryam tana da ayoyi 98 suratul maryam tana da ayoyi nawa 98 malamai sun yi sabani wani ake nufi da ka haya ainihin tsoron me ake nufi wasu ka ce kafin ana nufin kare fassarar harafin harafi haɗin ana nufin hadi sai kuma ya ɗin ana nufin hakim sai ainihin ana nufin alim sai sa ana nufin sadi haka ibn abbas ya fassara ka ha ya ainihin sa karimun hadi hakimun alimun sadi shine in mun ce wannan kalmomin wannan harkon suna da fasara haka imam al-hakim ya rawaito daga Abba ibn Sa'id daga Sa'id ibn Jubair daga Rishi ibn Abbas imam al-Tabari a cikin tafsirin sai ce ka haya ayin sad min asma'illah kawai a bashi wannan suna da daga cikin sunan Allah ba akwai Allah ar-Rahman al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Mu'ayyin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir to ka dauki ka aya ayin sa shi ma sunan Allah ne in ji Imam shi sa aka rawaito cewa Ali bin Abi Talib an ji yana cewa ya zo yin addu'a Ali bin Abi Talib yana addu'a yana ya ya ya ya ubangiji ya kai ka faya ayin sa iblis ali in yazo addu'a da kuma Allah ya gani, sai ce ya ya Allah ka ha ya ain sa'i kullu kenan wannan yana nuna mana ne ka ha ya ain sa sunan Allah kuma nan ma fassarar ibnu abbas ta farko a ya nuna shi ne na ubangiji karimun hadi hakimun alimun sadiq wannan fassara ta biyu kenan imam qatada ce ka faya ayin sadu yana cikin sunan jan ne. ismun ne min asma'il qur'an ismun ne min asma'il qur'an haka imam abdurrazzaq ya rubuce a wani ya tambayi muhammad ibn ali al-mansaba daga tafsirin wannan kalma Ya ce yace law akbartuka bi tafsiri na ala al-ma' la yuwani kadamai ko labashaitu alama ko labashaitu alama shi inda na baka wannan fassara ai da kai tafiya akan ruwa ruwan nan da yake rufe diddigin ka ba ma'ana bai san fassara ba yawa in ku zan fassara ba to za ka iya tafiya akan ruwa baka nutse ba tunda ku ka san da zai yi ka yi tafiya akan ruwa baka nutse ba to ko zai yi ne ba a fassara maka wannan ba shine yana cikin Allahu alam bi muraji ke da karshe abinda ba da suka faɗa a kan wani abubuwa kalmomi su nun su hani su alif lam su alif lam su sad su qaf duka waɗannan gaba ɗaya in su zo sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi ba wanda ya san ba to wasu kuma su ce a ai ba zai yi a ce alqur'ani akwai abin da Allah ya saukar da shi ba a san ma'anar sa abin da ya saukar da shi ne dan ayi masa bauta ya za a ce ya saukar da wani abu wani bai san bai san shi ba suka ce yana da ma'ana me ma'ana shi ne wannan abin da muka faɗa ala Allah ta kuna ba ko kenan waɗannan kalmomi wannan harufa wasu sun fassara su wasu sun yi shiru ina fata na fahimta to yayi bismillah ya ce Abdullahi da Abbas ya kawo waɗannan kalmomi na ƙur'ani asmi abihim wa absir ana nufin absir bihim wa asmi wannan ala taqdim wa ta'khir Allah ne yake faɗa wahum su kafirai yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama la yasma'una wa la yusiruna ba sa ji kuma ba sa gani mana ba sa ji ba sa ganin ji mai amfani ganin amfani fi zalalin mu suna kan wato mata mabayyani asli abin mu asir ana fassara shi da mamakin jinsu da kuma mamakin ganin su lakin zalimuna liyan wata zalalin mu azzalimai ne yau idan mun dauki wannan fassara babu ci ba gani suna cikin bata mabayyani Allah ya ambace su da azzalumai don duk wanda yake ya rayu kan kafirci ya zama azzalumi asmi abihim yani al-kuffar yawma idin yawm al-qiyamati asmi asma shay'in wa absar fasara suna gani suna ji yi mamakin jin da ganin amma abun mamaki da ji da ganin da zai musu amfani ba la yanfa'uhum zalika kamar yadda Allah ya ce walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا قد جئنا نعمل صالحا إنا موقنون في سورة السجدة to kaga ga jin ga gani amma bai da amfani summun bukumun tsammun fahim na yarji una jin bai amfani ba ganin bai amfani ba sun zama bai baye kurare ba ta kuma kan gaskiya wasu malamai suka ce asmi abin wannan Amur ne bi ma'anar kabar ba yana nuna intifa'u sama'ilin ba ba aya tana nufin ba sa ji ba ba su ba ko kuma ba sa gani ba A a asmi bihi mu'assir ya'ni thubut sama'ihim wa wa basarihim wato suna ji suna gani amma jin da ganin bai da amfani شيني أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أي ما أسمعهم وما, وما أبصرهم شيني أقول لك نفي كم الله يشهد عن الجنة لأرجمنك كلمة لأرجمنك آه يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك baba ne ibrahim da yake cewa maka a nan ka daina wannan abin da kake yi na kyamar gumaka da fada da gumaka ba sai na jefe ka to za mu fassara daga rashin muke a wata fassara kuma na ash tuman na zan zazzage ka sai kalmar ri'iya wa hum ahsanu asasan wa ri'iya da Allah ya fada shi suratul maryam a kalmar ri'iya manzar abin da za a gani abu wa'il ya ce inni a wudu da rahmani minka in kunta taqiya da Allah ya faɗa cikin surat maryam ya ce alimat maryam na taqiya zo nubiya ina da maryam ta sani cewa duk mai taƙa wato mutum ne wato mai hankali zo nubiya wato mai hankali zo akalci maryam ta sani cewa duk mai tsoron Allah ya kamata ya zama yana da hankali jama'a ya kamata mu tsoron Allah ya zama mai hankali ko ya kamata eh, ya kamata mu tsoron Allah ya zama mai hankali don ya kamata hankalin ya muke shi wajen haɗin tsoron Allah sannan nuhu ya ana cewa mai hannuwa akan mummunan aiki hatta ƙalar sai take cewa lokacin da ta ga jibrilu inni a wani da rahmani yankin kunta tafiya ni ina neman Allah rahman ya kare ni daga kai in har kai mai tsoron Allah ne tana nufin mai tsoron Allah ko mai hankali yaya za ka lokacin tare mace da bata ba malaka ji bayan Allah masu tsoron Allah inni a'udhu birrahmani minka na maryam take cewa jibrilu da yazo ina neman Allah arrahman ya bani kariya daga gare ka in kai ne tsoron Allah ne wannan hakan dummace mai addini dummace mai ibada idan wani ya zo zai taɓa mutuncinta abin da ya kamata ce masa inni a kudu da minka in kunta tafiya ya bugo miki waya yana miki maganganun banza ki ce masa inni a kudu da minka in kunta tafiya ya nemi ya miki ta'addanci ko rafin inni a kudu da minka in kunta tafiya in mace ne ma za ta masa inni a kudu da rahman minki in kunti tafiya wannan addu'a ce da ake na neman tsari daga dukkan wani azzalimi Allah ya gafarta mana kare wani zalunci wa qala ibn uyayna ta'uzzuhum ansa abin da ake nufi to zaijuhu ma'ana shedanu suna iz'aji suna damun suna sa su yi ilil ma'asi iz'aja su yi saban Allah tabaraka ta'ala ta'uzzuhum tugrihim alaiha kibri ruɗu na shaitan maƙala mujahid kalmar ijja da Allah ce laqad ji'tum shay'an ijja ai kun zo da wani abu wanda ke aiwata ijja ana nufin aiwata eh ijjan aiwata قال ابن عباس وردا لعل ايش ونسوق المجرمين الى جهنم وردا انا من اطاسه ko اطاشه ما masu اشروا Allah ce ran tashin kiyama za mu kora mabarnata mujirmai suna cikin muguwar kishirwa da bushewar makogoro subhanallah Allah ka raba mana kishirwa ranar tashin alkiyama shi kalmar asasan a yana nufin mala asasan mala shi iddan daulan aziman ana fassara shi da magana mai girman gaske sai rikza da Allah ce au tasma'u lahum rikza أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم صوتا ركزا أنا من صوتي خفي باوي صوتي كده بقوية صوتي شيني ركزا ai ko koyayyen sauci ba za ka ji su shi ba saucin cikin zuciya saucin cikin kirji wa qala ghayruhu ghayya fa sawfa yalqawna ghayya kalmar gayya fa sawfa yakuna gayya ai fa sawfa yakuna wato khusrana wato hasara kenan sai ah, sai bukiya ko wa bukiya ana nufin bukiya mutane masu yawa masu kuka jama'atu baki shine bukiya jama'a masu yawa wato masu kuka نزل القرآن بهدن فإذا قرأتموه فابقوا فإذا لم تبقوا فتبقوا wani kamar da riwaya ta zo a riwayar ibn waja alkur'ani ya sauka da abin da zai sa mutum damuwa cikin da lahira to idan kun karanta shi gurin ɗayan kuka in ba ku kuka ba ku ƙirƙiri kukan ku sa kanku kukan dole ana so mu ce yana karanci qur'ani yana kuka sai kalmar siriya da Allah ce aula bi hasiliya shine masdar na sala yasli kenan wato ana nufin ihtaraqa ihtiraqa ƙonewa ya shiga cikin wuce ƙone sai nadiyan da kuma naji wa ahsanu nadiya ana ma'anar su da nadi da nadiya da dai ai majalisan mazauni masauki da kuma matattaran mutane shi sa ake ce da kulob naji kulob ana ce shi ne naji to nan za mu dakata gobe insha Allah za mu ɗora wa an zirhum yawmal hasrati saboda ƙuriyar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya ji an mamatan mu Allah ya kan magabatan wa subhanahu wa ta'ala zambika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh